This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da dare da fatan an wani lafiya yanzu ma hawa sharif ce tare da maryam dauda da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na daren yau lahadi 15 ga watan satumba shekarar 2024 a cikin shirin na yanzu za ku ji grace alheri abdu dauke da shirin kallabi shirin da kan maida da hankali kan al'amura daban-daban da suka shafi rayuwar mata to sai dai kafin ta shigo sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wani makami mai linzami da 'yan tawayen Yemen da ke samun goyon bayan Iran suka harba ya sauka a wani fili a tsakiyar Isra'ila da safiyar yau Lahadi. Lamarin da ya sa jiniyar gargaɗin harin makami ta sama ta tashi a tashar jiragen sama ta ƙasa da ƙasa da ke yankin. Wannan dai shine tashin hankali na baya-baya da aka gani a yakin da aka kwashe kusan shekara ɗaya ana yi a Gaza. isra'ila ta nuna alamar za ta mayar da martani ba a dai samu rahoton hasarar rayuka ko barna ba amma kafofin yada labaran isra'ila sun yada wani bidiyo da ya nuna yadda mutane ke gudun neman mafaka a tashar jiragen saman bangarian ta ƙasa da ƙasa hukumar kula da tashar jiragen saman ta ce an koma gudanar da ayyuka kamar yadda aka saba jim kaɗan bayan harin an ga wuta na ci a wani yankin karkara da ke tsakiyar isra'ila kuma kafafen yada labaran kasar sun nuna hotunan wani abu kamar tarkacen makami mai linzami da ya sauka akan wata matakala a tashar jiragen saman kasa da kasa da ke tsakiyar garin modi'in rundunar sojan isra'ila ta ce ta yi yunkurin dakila makaman mai linzami da makaman kariyarta ta sama amma ba ta da tabbacin ko wannan kokarin ya cimma nasara ta ce ga dukkan alama makamin ya rabe biyu a iska amma ana ci gaba da nazari akan harin A yau Lahadi, sakataren harkokin wajen Birtaniya David Lamy ya zargi shugaban kasar Rasha Vladimir Putin da yin kuri. Bayan da Putin ɗin ya yi gargaɗin cewa barin Ukraine ta yi amfani da makamai masu linzami da ke cin dogon zango wajen kai hari a cikin Rasha zai jefa ƙungiyar ƙasashen NATO yaƙi da Moscow. takaddama a tsakanin rasha da kasashen yammacin duniya game da rikicin ta kai wani mataki mai zafi a makon da ya shige yayin da shugaban amurka joe biden da prime minister birtaniya keir starmer suka gana a fadar white house domin tattaunawa akan ko za a sassauta matakin takaitawa kif izinin amfani da makaman da kasashen yammacin duniya suka bata ko a'a ya cika kuri sosai dama haka yake yin abubuwansa. sa ya yi barazanar amfani da tankokin yaƙi ya yi barazana da makamai masu linzami ya yi barazana da makaman nukiliya a cewar lami tsawon watanni kenan da shugaban ukraine volodymyr zelensky ke neman izinin samun damar amfani da makamai masu linzami na storm shadow da birtaniya ta ba kasarsa da kuma na atacms wanda amurka ta bashi don kai hari a cikin rasha To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu aikin sa kai sun garzaya zuwa yankunan da ambaliyar ruwa ta mamaye a Myanmar a yau Lahadi, yayin da adadin mutanen da suka mutu sakamakon mahaukaciyar guguwar yagi ya ninka fiye da sau biyu, kuma wasu yankuna masu nisa sun ba da rahoton samun karuwar adadin mace-mace da waɗanda suka ɓace. ambaliyar ruwa da zabtarewar ƙasa sun kashe kusan mutane 350 a ƙasashen myanmar vietnam laos da thailand sakamakon mahaukaciyar guguwar ta yagi wacce ta sauka yankin a ƙarshen makon jiya a cewar alƙalaman da hukumomi suka fadda. wani mutum ya shaidawa a kamfanin dillancin labaran afp yadda ya yi kokarin ceto mutane da igiya yayin da ruwan da ya kai tsayin mita hudu ya mamaye garin kalo da ke jihar shan a ranar goma ga watan nan na satumba ya faɗi cewa igiyar ruwan na da ƙarfi sosai kuma har ma wasu gine-gine sun lalace inda ya bayyana cewa ruwa ya janye kujeru da sauran tarkacen cikin gidaje ya kai su kan titina. Wasu bakin haure su takwas sun mutu a safiyar yau Lahadi a lokacin da jirgin ruwan su dauke da mutane da yawa ya kife yayin da suke kokarin tsallaka yankin ruwan da ya raba kudancin Ingila da arewacin Faransa a cewar hukumomi. ƙasa da makonni biyu bayan aukuwar bala'i mafi muni da aka gani a wannan shekarar. Gwamnatocin Faransa da na Birtaniya sun kwashe shekaru suna ƙoƙarin hana kwararowar bakin haure waɗanda ke biyan masu safarar mutane dubban kuɗin euro a kan kowane fasinja don a kai su Ingila daga Faransa a cikin ƙananan jiragen ruwa. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. masu yanzu kuma lokaci ya yi da zan ja gefen barku da Grace Alheri Abdu a cikin shirin kallabi. a abu muna nan maganar siyasa ya shiga min kai so na gama exam na abu but at the same time san je gida da muna siyasa na zan zan yi takarar senate kin hada duka da karatun ne yes ah yes na hada ɗalibin shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. suna na Alheri Grace Abdul. wacce a matsayin 'yar takarar shugaban kasa da babban jam'iyyar siyasa amurka ta yi ya kara ba mata kwarin gwiwa a sauran kasashen duniya musamman a nahiyar afirka na ganin yiwuwar cimma wannan burin a kasashensu batun da muka gayyaci waɗansu mata da ke zaune a nan amurka domin nazari a kai yau kallabinmu ta mako ita ce macen farko da ta taɓa tsayawa takarar shugaban ƙasa a najeriya Ga waɗanda ba su san wannan tarihin ba, za ku ji ko wacece da kuma dalilinta na tsayawa takara. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. mata a duk faɗin duniya shine ganin sun wayi gari sun kai lokacin da za su iya samun damar tsayawa takarar neman duk mukamin da ransu ke so ba tare da tunanin za a tauye musu wannan hakin ba. Ganin ci gaban da mata suka samu tare da tsaye da mace karan farko a matsayin 'yar takarar shugaban ƙasa ta babbar jam'i'a Amurka ya ƙara ba mata a duk faɗin duniya kwarin gwiwar cimma wannan burin. Yau ma shirin kallabi yana tare da Madam Helen Bako da ke zaune a jihar California inda 'yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar Democrat kamal Harris ta fito da kuma Hafsat Yakubu da ke Chicago birna da jam'iyyar Democrat ta gudanar da babban taronta na kasa inda ta tsayar da kamal Harris a matsayin 'yar takararta. Madam Hafsatu ta bayyana abin da ya fito da kamal a siyasance da kuma yadda mata da ke sha'awar shiga siyasa a kasashen Afirka za su iya yin koyi da ita. kamar ita kamala kinga background ɗinta duk da inda ta fara in kika duba ɗaya bayan ɗaya abu ne nan da take tallafa ma especially wa'inda ba su da hali families da ba su da hali aikin ta aiki ne mai kyau wanda ba an kama ta da wani cin hanci ko me ba in haka zai faru a samu mace wanda history ɗinta kuma is clean ita ma an yadda da ita ni ina ganin mutane talakawa a najeriya za a iya gudunmawa mai ba da dubu ɗaya dari biyar dubu goma ko nawa ne za a iya yin irin wannan amma ana ganin ba a samu wanda nike ganin mutane sun kamar sun akwai yarda haka nan ba ina ganin shi ya sa waɗansu ma ce kai ni gaskiya ba zan ma ba da kuɗi na ba saboda ko an ma yi ɗin daga ƙarshe ma za ki zo ki ji an ce kilan ba ita ta ci ba kin gane irin waɗannan abubuwan to ni ina ganin shi ne zai sa najeriya kilan da ɗan sauran maman allah ya taimaka aka samu wata da ta fito wa'anda ake ganin za an yadda da yanayinta da kuma shugabancin da za ta yi ba abin da zai hana ba za a yi irin abin da amerika ke mana ba yanzu to madam helen a ƙarshe ya kike gani mata a najeriya kullum aka zo lokacin zaɓe mata idan ana yakin neman zaɓe sukan ce mu maza mata su ne suke zuwa su kaɗi mm. kuri'a amma an in mota ta tashi sun tura mota ta tashi sai a tafi a tafi amma ana faɗan cewa mata su da kansu su ne sanadin idan za ki iya tunawa akwai shekarar da madam sarah jibrin ta tsaya takara a ƙarƙashin jam'iyyar pdp aka je kaɗa kuri'un tsaye da ɗan takara kuri'a ɗaya ta samu rak duk da yake akwai mm. dubban mata a wannan wurin wato kuri'a ta ita kaɗai ba mace ko guda mm. ɗaya da ta jefa mata kuri'a to ana baɗin mm. cewa idan mu mata ba za mu goyi bayan 'yan uwanmu mata ba wa muke so ya mm. mana wannan ya kike ganin za a kai har ga lokacin da za a samu irin goyon baya kamar yadda kika bayyana a nan amurka yadda ake mara mata baya idan suka tsaya takara yadda za a samu wannan nasara shine da farko mata idan sun ba da gaskiya ga cewa su za su iya yin mulki su za su iya yin aiki wanda maza ke yi to gaskiya if they believe in themselves in sun ba da gaskiya cewa za su iya yin wannan an samu mata da yawa wayanda za su goyi bayan 'yan uwansu mata gaskiya za mu ci nasara a najeriya dazun na faɗi ki lura mata da suke fitowa yanzu domin goyon bayan ita harris me yasa mata suna fitowa don sun san cewa wannan mace ce wanda tana da zarafi ta yi aiki ta nuna ma amerika cewa mata masu masu iya lokacin da mata a najeriya sun ba da wannan gaskiya cewa su da kansu za su iya yin aiki wanda maza ke yi za su iya yin shugabanci fiye da wayansu mazaje ma za su iya yin shugabanci goyon bayan zai fito daga wurin mata ne amma goyon bayan zai fito duk lokacin da mata su da kansu sun yadda da kansu kin gani idan baki eh, yadda da kanki ba to bayan da za ki eh, ba da goyon baya yadda da kanki dinan shine kin yadda cewa kin gaskanta cewa ke mace Allah ya baki hikima Allah ya baki duk abin da kike bukata domin ki wannan shugabanci idan kin ba da a haka to lalle mu mata a Najeriya za mu yi nasara na tuna lokacin da <laughs> eh, ni karama babana ya kira ni ya ce ke eh, eh, sauran dalibai da ke cikin makaranta suna da kwakwalwa Allah ne ya ba su ke ma kina da kwakwalwa ba abin da ba za ki iya yi ba to wannan kalma da ya bani mm. shi ne yake taimako na fa a rayuwata oh, kowane lokaci na samu kai kaina wani matsala sai in tuna da abin da baba ya faɗa mm. ba abin da za ki da ba za ki iya conquering ba su ma wayannan da suke conquering ai kwakwalwar ne da ubangiji ya ba su ke kina da shi in mata sun gane da wannan su ma suna da abin da ya kama in sun tashi kin ga muna da ah, numbers meaning mu mata mun fiye yawa a Najeriya. Mu yi tunani idan mata duk sun tashi sun goyi bayan mace ɗaya. To, wai ne maza ne a Najeriya za su saya, wai za su yi abin nan da su. Mu mata ɗin ne, mu ya kamata mu goyi bayan juna, mu ya kamata mu samu ganewa cewa idan mun tashi mun goyi bayan 'yan uwanmu to za mu ci nasara. yanci muna da yanci mu yi uh, jefa kuriya muna da yanci mu goyi bayan uh, yan uwanmu amma to idan an mun ci gaba da zaman cewa a shugabanci na maza ne mindset na mutum yana da amfani mm. in ba mu ci nasara ga wannan zancen mindset ba to ba yadda za mu yi mu ci nasara ga zaɓen mu ce ta zama uh, shugaban kasa ko kuwa su zama gwamna ko kuwa su samu wani matsayi mu ne mata ke kawo wannan rashin nasara amma idan mun gane cewa muna da karfi muna da power da za mu zaɓi 'yan uwanmu mata wanda ga su nan za su iya shugabanci to gaske za a samu canji a Najeriya. Shawara ki ta ƙarshe madan Hafsatu. Na ci abin da madan Helen ta ce gaskiya ne amma akwai ɗan wani abun da still in kika duba a Najeriya ko a Afirka. Kin ga ta ce mindset din nan wannan ba ƙarya ba ne. Duk da haka mata na ƙoƙarin yanayin nasu su ga sun taimaki 'yan uwansu mata. Amma a Najeriya akwai wani abu da ke taka rawan gani a irin wannan. Kin ga culture din nan ya shiga wannan al'amarin wanda ko mata sun yi ƙoƙarin wanda ma suna yi din daidai gwargwado za ki ga culture din nan na take musu hakkin su ana yawa shi yana cikin number one abun babban abun da ke yake taka ma mata burki a Najeriya ko a Afirka. Mm. Wanda a, in kika duba a nan Amerika ko kasashe da suka ci gaba dai haka wannan baktin culture ko addini da sauki amma a gida kam wannan batun addini da culture din yana cikin abin da ke yawancin lokaci yake sa a mai da mata baya idan kika duba su karan kansu ma mazan in ɗan shigo wannan kaɗan kin ga batun siyasan nan ko da mazajen ne ma ya siya su ban ce najeriya ba ta ƙoƙari ba ana ƙoƙari gaskiya amma akwai gurɓatattun wurare wanda a yanzu haka ma za ki ga an yi siyasar najeriya an ƙare wanda ya ci ma ana kwankwanto ana kuka ana cewa ai ba shi ya ci ba ga wanda ya ci nan wannan an yi zalunci ne ko ya yi amfani da kuɗi ne ko waɗanda suke gaba su suka san suka inda suka aka yi murɗiya suka sa wanda suke so a kai kin ga ya siya sun suke nan ma maza balle a ce mace ko mata mm. so wannan batun culture ɗin da addini gaskiya yana taka rawan gani akan Um, mace ta fito tana neman tana neman uh, uh, position dai na wani kujera wanda dai na ga kila a hankali dai za zo a tafi amma kam wannan abun ba wai matan ba mu son mu yi kokari ne ba kuma wai mu ne ba mu da yawan ba muna da yawa fa kamar inda madan Helen ta faɗa amma culture da addini yana cikin abin da yake sa taka rawan mata yake dan um, akwai tangar akwai koma baya madalla da fatar burin mata na neman duk mukamin da ransu ya ɗauka zai cika a sauran ƙasashen duniya. Komi sai da mata, duniya gama sai da mata, duniya gama sai da mata. kamar da kuka ji a gabatarwa yau kallabin ta mako ita ce macen farko da ta taba tsayawa takarar shugaban kasa a tarihin najeriya wadda rashin goyon baya daga takwarorinta maza bai sa ta yi kasa a gwiwa ba waka aka ce a bakin mai ita tafi daɗi ga kallabin mu ta mako sunana sera nazwa jibril na fito daga kasar nufawa daga wani kauya ana kira tankpafu kamar mal biyar zuwa pategi a cikin kwara state ni banufiya ce to an aka ce banufiya sai mu dauka daga jihar neja kike a'a akwai mu da yawa akwai nufawa a jihar kwara yes kuma na yi makarantar primary a gida na yi a ilorin queen school ilorin secondary kenan ko secondary secondary a ilorin and kuma hikima da manyanmu suka yi sun sa wasu makarantu a kasar nan sa a kawo yara daga eh, wurare a kasar nan don su gana da juna na gwamnatin tarayya ne ya akwai na federal schools but ba kamar na da cewar an zo daga wurare daban-daban and yanda aka yi arrangement na makarantu za a samu haka a yi balance arewa daga kudu da yamma ko in kika zo kamar ban ji wani yare ban da nufanci ba e birane da yoruba haka aka sa mu ana lura da yan muna harka da juna to duk wannan a makarantar ku na sakandare kenan queen school na ilorin akwai wasu school schools haka a lagos enugu haka aka yi kuma koyi da ana yi da na tasowa da halin bin dokoki na school da na gwamnati ana kiransu constitution ko mm. duk an koya muku? Yes, ko uh, muna da, national anthem. So ana mana mu yi kaunan juna kuma kaunan juna zai shafi kaunan namu a kasar nan. Kuma in muka yi waje muka je a yi makaranta a a kasan waje irin tushen zumunci da mutunci wannan zai same mu wanda abin da za mu koyo mu dawo mu karu da ilimi mu kuma mu koyawa ya mu a kasan nan bayan sakandare kin yi makaranta na gaba <laughs> na je kasan ingila na koyi yadda abin da ake kira philosophy don in baki gane da abin da yana a cikin tunanin mutum ba ba zai yi a koyawa mutumin yadda zai hada ilimi da mutunci da zumunci ba shi ah. philosophy ne yes philosophy kuma da physical education magana sports mutum kana so ka yi ka samu tuta na nasara za ka yi aiki hankali bin dokoki a wace makaranta kika yi na farko na yi sm school a gida sudan interior mission school na yi queen school ilorin na je Dartford College of Education shine affi affiliated to uh, London University section na sports kenan. <coughs> Me kika samu a wurin digiri? Mm -mm. That one three years na yi diploma na dawo na aiki a uh, Advanced Teachers College na, na ina. affiliated to ABU Zaria. na gama daga can ɗaya aure mai gida na soja ne alhaji shi retired brigadier general jibril shi ma daga ƙauye ɗaya muke so aka kuma zai je course sai aka kai mu america na course nashi staff college shi yana yin karuwa nashi na aikin soja ni kuma na roke shi dole na koma makaranta garin da yake ya yi kamar 40 minutes or one hour drive to university kansas university mm, so kuna kansas yes muna kansas akwai staff college na sojoji na america gaba daya mm. akwai kansas city university amma wanda ya fi kusa shine kansas university a lawrence mm. wanda ya fi kusa min na gama na fara masters na social policy digiri kika yi ko digiri na yi su a can in kika yi makaranta a wani wuri ana yarda hours da kika yi in za ki je wani school tun da ki samu certificate za a calculating how far diploma naki ya kaki nan za ki karu yadda na transfer hours dina daga uk ingila kenan zama mawace one year course ne so dole na dauki nauyin hours don na gama hours dina Allah ya taimake ni abinda na yi a london ya fi rabi so na gama na first two quarters mm. a university da na gama na doki hours so na fara na masters degree so sai kika hada duka yes a cikin kuma tunda magana haifuwa ya zo <laughs> yaran ki nawa da yadda ubangiji su hudu ne ah, maza uku mace daya ita ce karamar yes so sun suna yi nasu da makaranta nasu ni kuma na eh, siyasa oh sai kika dawo kika shiga siyasa yes shekara nawa kuka yi a america shekara ɗaya so sa dawo yes so dole ne in mutane suna yi 9 hours the first time na yi kusa da 16 credit hours saboda ki sauri ki kama mu gama na samu digiri dina da muka dawo an post to help army headquarters na na ma master's degree dina uh, ah, psychology na yi masters kuma na gama na son fara phd dina amma later on da aka kai gida. depo headquarters na training soldiers a zaria can na fara phd a doctorate degree a abu a abu a abu muna nan maganin siyasa ya shiga min kai so na gama exam na abu but at the same time san je gida da muna siyasa rashin <laughs> zan zan yi takarar senate kin hada duka da karatun ne yes ah yes na hada because muna zaria dole in muna da meeting a lagos zan tashi da sassafe driver ya kai ni airport one hour muka lagos in na gama ko in kwana ko in dawo da dare ah, tunda allah ya kuma ya kawo mana yara amma dai allah ubangiji ya taimake ni na gama masters dina eh, ok na wani shekara oh, late 80s do <laughs> yes N'o na yi takarar eh, shugaban kasa na farko da kika yi wani shekara ne na presidency 1993 da chief fabiola alayaji kanshi but abun da ya kamata mu sani cewa in mutum ya san kina gaskiyanki ki dogara ga Allah kana bin doka na gida ana biyayya eh, wanda ya kamata a gida za a samu support mm. ko mai gida ya ce ii ii akwai mutane su aki bar ta mana ba ta da kara ilimi ba amma kafin na shiga politics na rubuta wasika wa nigerian army eh, civilian eh, president shagari na data a lokacin mhm, general babangida was the chief of army staff sai kika rubuta mawa Eh, eh, nigerian army gaba da ba ni so so so matan brigadier general so ni as a eh, kamar citizen na kasa ina da dama da constitution na yi abin da zan yi na karawa kasa yi ci gaba mhm. constitutional right na kenan gashi kuma mai gida na yana soja saboda human fundamental human right dina wanda bai zai hana ni na kara ilimi ko na shiga wayar da kawunan jama'a hada cikin siyasa don na neman karuwan kasa nawa ba wanda ya ce kina don kina aure wani zai hana na yi aiki na kamar ya kasa na rubuta to the Nigerian army kada su zo su ce ya shi bai da discipline zai bar matan shi ni ba soja ba shi ne soja da right na shi ni kuma shi ne da right dina as a citizen so me kike nema da kika yi rubutun president da ina yi na eh, other ones ban ce kuma ba tun da abin ya zama na president a ne zai eh, daga hankalin kowa da mata soja tana nema president ya kamata na gane da psychology hmm. the reaction na da na gaya musu na ci gaba da abin da nake yi na kuma na tashi daga kaduna na zo na samu janar babangida a abuja ina president da na ji cewa wanda za su yi takara za su biya 500,000 <laughs> ah, na form na form na ce oh sai masu kudi ne ya kamata za su yi siyasa nan ma din kika sake mai wasiƙa no na ji na same shi a villa wasu kayi professor jerry gana yana su yi kafin a shiga koma siyasa mm. ah, mamsa yes ina kayi cewa da professor gana ya yi mamsa wa civilians ko duka mu aka yi wa wa'azi wannan ba a ce mene na sutu ni zan yi takan president <laughs> yar kalle ni seriously fa ni kuma na amfani da fundamental dokoki eh, dama da kasan da ya bani mm. yana da ran shi na da raina na yadda na bar gidan eh, babana na zama matan shi amma wanda bai hana sojan shi mhm. ke kuma ki siyasa don kasa namu ya samu tushe wanda za a rene yara musu sun kada masu kishin kasa mai gidanki bai hana ki ba ana gaya masa kafin na bar kaduna na yi aiki na daga gida kuma eh, father in law dina baban mai gidana shi adult education teacher ne kuma shi malami ne so ya gane abin da ake so da ki yes komi sai da mata duniya gama sai da mata duniya gama sai da mata ta muna jinjina wa mu ta mako da kuma fatar mata da ke da sha'awar tsayawa takara za su yi koyi daga gare ki uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan ƙalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga mu ta mako Madam Sarah Jibril, macen farko da ta taɓa tsayawa takarar shugaban ƙasa a Najeriya da baƙin namu na yau, 'yan gwaggwarmaya Madam Helen Bako a California da Hafsat Yakubu a birnin Chicago duka a nan Amurka. sai kuma wakiliyarmu madina dauda a birnin tarayya abuja da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka ni alheri ke cewa allah tabbatar mana da alherinsa To baki ɗaya da haka za mu naɗe tabarmar shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. sai gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji wasu abokan aiki maɗauke da wasu sababbin shirye-shiryen yanzu kowa madadin maryam dauda da ta taya na gabatar da shirin sai fiona duru da ta bada umarni da injiniyan mu na yanzu a wasu rikin fatan alheri daga nan wasu mu kwana lafiya sai da safe